Tun yau da 'yan shekaru sarrafa albarkatun noma ya zama wani bangare na dogaro ga 'yancin gashin mata a yame a cibiyar fwaye arzika da ke samun tallafin asusun tallafawa ayyukan hannu da koyon aiki faffa domin horar da 'yan mata talatin na kungiyar zumunci da ke unguwar bukoki a wannan shekara sun kawo sabon salo tare da kirkiro wani sabon kaya a cewar madam mori aminata shugabar cibiyar. an set jours elles ont appris au moins 17 A cikin kwanaki bakwai sun koyi kusan kalar sarrafa abinci guda goma sha bakwai. Sun koyi haɗa dambun masara, hadda na horar masara, da yin dage na hatsi, da dambun shinkafa, da ma dambun dankalin turawa, da na dankali namu na nan gida, wanda za a iya ajewa har ya yi shekara biyu. Tunda mun lura a cikin jahohinmu ana yawan noman dankali da dankalin turawa, amma kuma sai a bar su su yi ta ɓacewa, saboda ba a sarrafa shi ta yadda zai jimawa. C'est pas transformé Cikin kwanaki bakwai kawai na horo matan sun sarrafa fiye da buhu shida na hatsi zuwa wasu abubuwan ci. Wannan horo ya taimakawa waɗannan mata samun 'yancin gashin kansu da kuma kawar da zaman kashe wando. Maryama Abdu ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana. Muna zaman banza kawai, mu kanmu ba mu nan ga gane komi. Amina ta kawo mana wannan kungiyar mai suna zumunci. Ta ce mana mu tashi yanzu ba a yayin zama hannu sake. Aikin da muke yi yau shine kuke kuke gani kuma mun ci amfani shi kala-kala tunda a cikin mu kowace ake ce ta tahi ta yi shi a wani wuri za mu iyawa. Domin kara kasance a cikin gashin kai bayan waɗannan horo waɗanda suka amfana za su samu rakiyar fafa a cewar Madam Mori Aminata. Après Bayan wannan horon, faffa ce ta ɗauki nauyin shi gaba ɗaya. Suna da ma kayan aiki. Kenan yanzu ƙungiyar zumunci na da komi wanda ya shafi sarrafa abinci. Ba sai sun yi shawagin nema ba, har injina ma. Kenan bayan abin da suka koya, za su ci gaba da yi. Euh, wani bashan koli na mako biyu zai gudana a ranar 15 ga watan julin shekara ta 2020 a makarantar sai domin nuna wa mutane kwarewar tasu.